idan za a tuna mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna mustapha ya rasu ne a hotel din da ya sauka yayin wata ziyarar aiki a yola kuma tun a lokacin jami'an tsaro ke cewa suna bincike na sanin hakikanin abin da ya faru ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sannan jihar adamawa dsp usman abubakar ya ce fa suna bincike har yanzu eh, tunan da ba suspect wani foul So so yanzu result din ake jira daga abin nan din so kuna jin kana iya tuntuban shi abin nan da federal medical center za su iya ba ku karin haske to sai dai kuma duk kokarin jima daga bakin hukumomin asibitin da aka yi gawar wato fmc abin fa ya ci tura domin da ya tuntube shi farfesa awal abubakar shugaban asibitin ya ce a bisa doka ba su da yancin yin magana kan wannan batu sai dai da izinin iyalai ko kuma hukumomin tsaro to ko shi me ake nufi da bincikar gawa kuma ya ake yi da kuma matakan da ake bi waɗannan na cikin tambayoyin da newa dr bala sa'idu da ke zama shugaban asibitin kwararru da ke jihar adamawa to yola specialist hospital autopsy an ce ana nufin binciken mamaci a gane dalilin mutuwan shi matse shi aka yi harbe shi aka yi magani aka sa mishi guba aka sa mishi ya mutu jini ne ya fashe a cikin shi hanta wayannan duk su ne dalilan da sa dole ne a gane kuma ana iya ganewa a tabbas in dai ba gawan ya lalace ne gaba ɗaya ba. To koya ma jama'a ke kallon batun binciken motar umarci ga ra'ayin wasu mazauna Yola. A ni kam a nawa ne ri gaskiya yadda ba dan mutum kawai ya mutu kawai wannan mutuwa na Allah ne mutum kawai je aje kawai zai sadu da isabin Allah. Binciken ga sai dai akwai ana zargi cewa akwai abin da ya sanadiyar mutuwa kuma wannan abin ana gani kamar criminal tin ne amma ba haka ba ba amfani. kamar dai sauran al'umma su ma malaman addini ra'ayinsu ya sha bamban inda wasu ma ke ganin bai dace da ake bincikar gawa ba yayin da wasu irin su sa Ismaila Muhammad ke cewa babu laifi addinin mu bai dace da kisa ba saboda haka idan akwai hanyar da za a bi a gano mai laifin kisa ni na ganin kowace irin hanya yanda za a bi daidai ne kai ka yadda ayyuka eh ni na yadda in dai akwai zargi koma da menene dai akwai bukatar faɗakar da jama'a don kawar da shaku Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a najeriya kaso mutum da nan ka rasa shi kai kira